masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani mune muku sallama ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ga mu zaune a cikin makarantar mudarul hadisi salafiya da ke nan 4, madarkaci road gaskiya layout zaria jihar kaduna a najeriya yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da biyar ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara hudu daidai da shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan zaman namu da muke yi mun yi ne sakamakon wata bukata da hukumar lafiya ta duniya ta aiko mana wato who ta hanya ainihin waɗanda suke jagorancinta a nan zaria da kuma ainihin jihar kaduna cewar suna so za su zo su ziyarce ni mu zauna ni da su ni kuma na ce gaskiya saboda allah matuƙar mutum jami'i ne na gwamnati kowane iri ne to ba ni yadda in zauna da shi ni da shi akan wata magana da ta shafi aikin shi na gwamnati sai dai a yi a jama'a a jama'ar ma kuma sai an sanya kyamara sai an sanya na'urori na ɗauka ba don komi ba saboda idan har ya zama wanda yake zaune a kujerar mataimakin shugaban kasa irin architect muhammad lawal na madisambo zai iya yin ƙarya ga mutum irina muhammad awal adam albani zaria to ainihin babu dalilin da zai sa ainihin in sake yadda da wani jami'in gwamnati mu zauna da shi daga baya ya zo ya yi ƙarya na'am sai su ce to yanzu kenan ba Allah akewa ba jama'a akewa sai mu ce yadda kai ma ba Allah kakewa ba jama'a kakewa to mu ma jama'an ne muke so su ji su san me ake yi idan zai zama lokacin april election ya taho mun zauna da nama disambu akan yana neman mu bashi goyon baya na ce mishi ba zai yi mu baka goyon baya ba saboda nan muka zauna da kai a cikin jama'a ka zo kana neman ƙuri'ar jama'a a kan kana son ka zama gwamnan jihar kaduna za ka taimaka musu da harkar ruwa da harkar ilimi matasa a saman musu da ayyukan yi sannan abubuwan da ya shafi hanyoyi harkar tsaro da kuma abubuwa waɗanda suka shafi harkokin lafiya lokacin da ka zama gwamna sai da na shekara guda ina son in yi magana da kai a waya ban samu dama ba a waya ba in ganka ba a daidai lokacin da muka samu damar ganin ka muka ɗibi jama'a muka tafi da su akan a tunasashe ka da wannan alkawari abinda ka miƙe a je a gaya mutanen zariya kai ba zariya ce matsalar ka ba yanzu kai abin da ya dame ka sabuwar kaduna da kake ginawa har ka ce ni ma za ka ba ni fili in je in gina na ce ba ni da bukata domin in ya zama a tsohon gari irin zariya na kasa gina gida a wancan lokaci mai ake tunani kuma in tafi sabuwar kaduna wadda takaddar siyan filin kawai ba takaddar ba kudin filin ba takaddar fom din miliyan goma sha ɗaya ce fom din kawai miliyan goma sha ɗaya ne to nawa filin zai zama sannan ginin gwamnati za ta ce maka na ce ni abin da ya dame ni shine ni ne na wuce gaba a wancan lokaci aka yi wannan alkawari to a yi kokarin cikawa mutanen zariya wannan alkawari na ce saboda haka ba za mu ainihin goyi bayan jam'iyyar pdp ba a mataki na zaben shugaban kasa da kuma mataki na zaben gwamna da na 'yan majalisu gaba daya ya ce yana roƙon to don allah kada in yi irin wa'azin nan da nake cewa kada a zaɓe su sai na ce to gaskiyar lamari shi albani ba mallakar kowa ba ne na haka babu wanda zai iya ce mishi ya yi wa'azi iri kaza kada ya wa'azi iri kaza wannan shi ne ya ja bayan mun yi wa'azi mun ce kada a zaɓi jam'iyyar pdp daga ƙarshe aka juya maganar ta zama aka ce ni ne shugaban boko haram ni ne malaminsu allahu akbar wannan ita ta ja jami'an tsaron najeriya a ƙarƙashin shugabancin hafiz ringin a matsayin shi na ig da kwamishinar 'yan sanda na jihar kaduna bala nasarawa da ainihin mataimakin shi shine area commander na nan zaria mai gana aka kama ni aka tsare ni har tsawon fiye da watanni biyu bayan kotuna iri-iri waɗanda aka kai ni wanda har yanzu da nake magana kusan shekara biyu muna kotu da ni da gwamnatin najeriya har yanzu ba abin da ya rage har yanzu sun kasa kawo hujjojin maganar da suke yi kuma sun ƙi janyewa wannan saboda mun zauna da ni da na madisambo a ɗaki daga ni sai shi mun yi ainihin magana me kuke tunani idan da wannan maganar da muka yi ta mun yi ta ne a cikin jama'a me kuke tunanin da a kyamara aka yi ta zai iya fitowa wannan karyar akalla za a iya shaida don haka lokacin da zaben ƙananan hukumomin jihar kaduna ya zo mutanen pdp suka aiko cewa za su zo muka ce muna maraba da su amma su zo a zauna a jama'a har aka yi tarurrukan aka gama ba su zo ba mutanen cpc suka zo don haka duk wani wanda yake son ya zo ya zauna da ni wallahi kai ya ji ɗarɗar kar ya je ya kama kafa da kowa ya taho kai tsaye amma fa sai dai a yi zaman a jama'a amma in dai mu zauna ni da shi ne a idan shi yana da matsalar a san ya zauna da albani to ni ba ni da matsalar a san na zauna da shi kowane iri ne ko karuwa ce ko kafiri ne kowane iri ne ni ba ni da matsala zan iya zama da kowa amma za a sanya kamera a ɗauka za kuma a sanya rediyo sannan kuma za a sa lasifika kowa ya ji kuma za a kira jama'a kowa ya ji wannan ita ce sunna ainihin alkur'ani gane da mukabala tsakanin annabi musa da fir'auna aka ce wa jama'a me hal antum mujtami'un jama'a za ku taru jama'a suka ce yi eh, kenan aka sanya rana aka taru saboda haka alhamdulillah wannan baiwar allah ita ce jami'ar abin da ya shafi harkokin polio da ke karamar hukumar sabon garin zaria ga kuma yadda ƙadiyyar ta faru rannan wajen karfe goma na dare sai aka yi waya aka ce wai an kawo min takardar gayyata ɗaya daga sabon gari local government ɗaya kuma daga zaria local government dangane da me suka ce su ma ba su sani ba don a gudun da na takardun suke da daddare na tashi principal ɗin makarantar nan kusan sha ɗaya na dare na ce ya je ya ɗauko min takardun kuma ya kawo min su har gida ya kawo min su da daddaren nan na buɗe takardun sai na ga dukkan goron gayyata ne na cewa za a yi taro game da harkar lafiya a ainihin barewa kwaleji na farko ba su faɗa mana akan me za a yi taron ba na biyu taron ya zo mana a ƙurarren lokaci shin ba mu da ayyukan yi ne wanda yake har al'amari ya kai malami kawai sai a ce mishi ya zo taro wuri kaza sannan bai san akan me za a yi taron ba ma'ana rashin aikin yin malamai masu wa'azi har ya kai haka kawai koyaushe za ka iya sa musu su zo kawai to gaskiya mu ba yara ne ga gwamnatin america wadda ita ce take da mallakar who ba mu ba yaranta ba ne gwamnatin najeriya da ma'aikatar ilimi mu ba ma'aikatanta ba ne mu su albani mu masu zaman kanmu ne saboda in za ka yi mu'amala da mu ba kawai za ka je ka sanya abin da ka so a san da ka so a inda ka so ba sai har ka tuntuɓe mu gashi rana kaza ta yi wuri kaza ya yi sannan ga abin da ba a tattauna domin ne ka shirya wa lokacin da ranar kuma ka shirya abin da za ka gabatar kuma ka shirya tambayoyin da za a yi maka amma ma'aikatar ilimi aka ce kawai tana gayyata wai za a wayarwa da malamai kai ma'aikatan lafiya za a wayarwa da malamai kai akan harkokin lafiya wani ɗan boko ne zai wayarwa da malamin musulunci kai game da harkar lafiya wani ɗan boko ne yake da wannan karatu sannan kuma wulaƙancin hayya kai ana tunanin cewa da newer generation na malamai su ma gidadawa ne mana dukkaninmu da muke wa'azi a wannan zamanin babu wanda akalla ba shi da digiri ɗaya akan harkar karatun boko dukkaninmu matasa da muke wa'azi to duk mutumin da ya samu fallon digiri kwaya ɗaya akalla ya samu hasken wayewar kai game da duniyar boko me za ka ce za ka wayar mishi da kai ma'ana su abin da suke so su zo su tara mutane ku taho bagatatan a dunkule ba ku san me za a yi magana ba kawai ku zo wai su faɗa muku ga abin da suke so wai a bari a je a allurar rigakafi to allurar rigakafin shan inna na farko dai mun riga mun bayyana mun fa har yanzu ma ba mu lacca a kai ba amma za mu lacca a kai insha Allah amma abin da muke cewa shine allurar rigakafin shan inna ba mu yadda da ita ba hukumar lafiya ta duniya WHO ba mu yadda da ita ba hukuma ce ta yahudawa waɗanda daga cikin manufofinta shine hallaka ƙasar afirka cutar da musulmi amfani da talauci da raunin da musulmi suke ciki domin ainihin a cutar da su ta hanyar abinci da hanyar ainihin magunguna to amma da yake ba a ba mu adalci ko ba a yi mana adalci game da waccan gayyata ba katsam sai muka ji a tashar rediyo wanda ya kare report din shine malam nura ringin wanda yake wakilin bbc ne ya gabatar da ainihin cewa ga taron da aka yi kuma har ya sanya wani ba gidajen malami wai daga nan cikin zaria yana cewa ai irin wannan rahoto da aka faɗi cewa duk duniya yau ba inda cutar shan inna ta rage daga ƙasar ainihin a najeriya sai afghanistan sai pakistan mana ƙasashen nan da ake musulunci sau da ƙafa abin da ake so a ce maka kenan nan ne kawai ya rage da allurar rigakafi don haka sakamakon haka wannan ba gidajen malami da aka samu ya shi a bbc yake cewa to a ce al'ummanka ne kadai suke da wannan larura ai dole ka baya da goyon baya a kawo maka da ita to kaga irin waɗannan gidadawan irin su ne wai 'yan boko suke tunani har yanzu wai malanta ta takaito akan waɗannan ne waɗanda kawai za a yi pumping a faɗa musu maganar da ake so kawai shi kenan su kuma sai a kara musu abin magana saboda ba ƙauye ne yana sanya ya ji shi a rediyo ba gidaje ne yana son ya ga hoton shi a talbijin to gaskiya tun daga ɗaya daga cikin wakilansu ya zo wurin nan a madadinsu ka isar musu da sako cewa generation na malanta da ake da shi yanzu ba irin waɗannan gidadawan ne da yake tunani suna kudundina a tsoro ba ba irin waɗannan ba ne don haka duk wani ɗan boko da zai nemi ya zauna da malami ya san cewa wannan malamin ma ɗan boko ne sannan kuma ya san cewa malamin ɗan arabiya ne ƙari akan abin da mai yiwa shi waye da shi idan kuma ɗan arabiya ne wanda yake tunanin zai zo ya barazana da wata rubabbiyar arabiya shi to ya san cewa duniyar arabiya da dirasa islamiyya yanzu duniya ce ta ba'afi ta bincike ta hujja ta gwada karfin hujja da karfin hujja duniyar yanzu karatun arabiya da musulunci ba duniyar ta kalidanci ba ce yanzu duniya ce ta karfin dalilin ka kawai shine zai sa ainihin abika sakamakon wannan gaskiya saboda allah muka ainihin ce da su ba su mana adalci wajen wannan taro ba katsam sai ita wannan mata ta baza yaranta a cikin anguwannin muciya suna ci gaba da yin alamomin gidajen da suke da'awar sun yi wannan polio na je ta'aziyar wani dattijo da ya rasu sai na ga wasu mata rataye da wannan dan buta nasu na abin nan sai na ce musu ku ba za ku ji tsoron Allah ku daina wa yahudawa aiki ba sai ɗaya daga cikin sai ta ce an ba Yahuda muke wa aiki ba ana taimakon jama'a ne na ce da Allah nan me kika sani kawai na dan baki naira ɗari bakwai da hamsin kina cutar da al'umma ki baki sani ba da zaman ki kika a ɗakin miji kika sallar walaha irin wannan lokacin da hantsi da ya fi miki alheri to ɗaya yana zaune shi kuma shi ma sai na kira shi kai ne mai gidansu eh ma'ana kai ne shugaban cutar da al'umma to ka ji tsoron Allah wannan ina faɗin duk abin da ya kawo zuwa ga wannan zaman ne da suka koma sai suka je suka gaya mata da sai gaya mata ah, dama ita tana son ta zo ta same ni a ah, ta sa a samu mata kasar na ce a'a al'amarin albani a buɗe ike in ka ga kana jin tsoron zuwa wurin albani to ka zargi kanka mewa baka da gaskiya ne amma kana da gaskiya ka taho makaranta ta ka taho gidana baka da matsala na ce don haka ku ba ta lambar waya ta ta kira ni aka ba ta shuru shuru na ce ni a bani tata na kira ta ne magana da ita wannan lambar waya a yi haƙuri saboda a tabbatar da maganar ne zan faɗi gashi lambar ita ce sifili takwas sifili uku tara shida bakwai hudu biyar ɗaya sifili sunanci hajiya aisha ku tambaye ta an yi haka da ita ko ba a yi ba ta ce za ta zo na ce babu laifi sai na ce mata amma ni abin da nake so in so samu ne ma shugabanninta ta haɗa ni da su mu yi magana ta ce madalla za ta haɗa ni da su za mu yi magana don haka ta ce ta buga wa shugabanta ya ce ai shi dama yana so zai zo ya zauna da ni da shi na ce a zai yi ta bani lambar wayar shi ta ce sosai zai yi ta eh, bashi lambar waya ta ta ce e ƙarshe dai da ta bashi shi kenan ya bugo mini waya sunan shi ga ladima shi kuma ga lambar shi ya bugo mini waya lambar shi ita ce sufuri takwas sufuri. uku bakwai sifili uku bakwai hudu takwas hudu da muka yi magana ya mini magana da turanci na amsa mishi ya ce yana so ya zo ya zauna da ni da shi mu tattauna sai na faɗa mashi waccan magana wadda ba sai na maimaita ta ba a yanzu na ce ni ba na zama da ni da wani jami'in gwamnati mu tattauna sai dai mu ainihin zauna a cikin jama'a saboda ni matsala ta wato duk al'amari na na jama'a ne ko ma na yi a ɓoye zai fito sarari to gwamnatin farko ya zama a sarari ne saboda haka ya zo na ce kuma in zai zo ya kwantar da hankalin shi zai iya zuwa da kowa zai iya zuwa da ministan ilimi zai iya zuwa da kwamishinan eh, ministan lafiya zai iya zuwa da kwamishinan lafiya zai iya zuwa da ministan lafiya duka ya ce a to in abin ya kai haka sai ya neme su kenan na ce a'a ba ina cewa ina ce mishi ne kofa ta a buɗe take ni in zaka ta wuri na matukar kai ba criminal bane matukar kai ba mugu bane matukar ba masharranci bane ka saki zuciyarka kawai ka taho ni ba malami ne na ɗariƙa ba ni ba malami ne na shi'a ba ni ba wani jami'in gwamnati ba ne so ba ka da matsala ko kaɗai in ka ga kana da matsalar gani na to ka tabbatar da cewa matsalar tana koma gare ka ne in ma dai na farko baka san ni ba ka je sun gaya maka wata magana ko kuma kai mugu ne ko kuma masharranci ne ko kuma ba alheri a zuciyarka wannan ita ce ka'ida saboda haka muka sanya karfe goma na yau kuma karfe goma na yau na gaya mishi cewa to amma fa ba ma yin african time ya ce ya yarda ya ce karfe goma da rabi ba za ta yi ba sai yana wurin karfe goma ba za ta yi ba ya ce sai yana wurin ma'ana tun kafin karfe goma zai zama yana wurin ƙarshe sakamakon wannan kun ga muna da karatu a makarantar nan both junior students and senior students gaba ɗaya muka ɗage makarantar gaba daya muna da duk wasu activities muka rage kuma waɗanda muka yi waɗancan tattaunawa da su ga sunan manyan professors ne suna da ayyukan yi amma suka taso suka bari a wancan lokacin ba manta ba muka ce domin aiwa matsalar balance a ɗauko professor daga pharmacy aka ɗauko shi professor ne kuma pharmacist ne kuma yana da special researches and lectures seminars da sauran workshops akan wannan abin right from the national to the international levels shine professor haruna kaita sannan muka zo aka gayyato ga abokin aikin shi professor ibrahim ahmad aliyu wanda shi kuma malami ne na musulunci kuma lecturer ne a ɓangaren shari'a da law ma'ana idan wancan ya duba mana abin from the scientific point of view wannan kuma ya duba mana from the islamic point of view sannan kuma ya duba mana from the legal point of view shin akwai wata doka ta ƙasa da ta tursasa cewa dole dole ka yadda a yi wa ɗanka maganin wata cuta da ta same shi ko kuma wata cuta da ake tsoron za ta same shi ya gabatar mana ya amsa mana a nan shin a musulunci akwai haka ya amsa mana a nan ina fatan duk wanda yake sauraron wannan kaset din ya saurari kasusuwan da aka yi na baya kasusuwan nan suna nan a wadace a makarantar nan ka zo bai wuce naira hamsin ba cd plate na dvd din ka same shi to sa'an nan muka sake tambayar shi professor haruna kaita from the scientific point of view ya duba menene aka gano dangane da wannan allurai na rigakafi to sa'an nan kuma a sake duba mana a shari'ar musulunci ina matsayin rigakafi to sa'an nan ina matsayin ita allurar rigakafi abubuwa ne guda biyu amma ana kallon su kamar ɗaya da wannan akan samu da dama daga waɗanda suke gidadawa ne na waɗanda ake cewa malaman musulunci sai malami ya ce ai musulunci ya yarda da rigakafi na musulunci ya yarda da rigakafi shine ka sha magani kafin laruwa ta faru amma wani irin magani in aka gane maganin yana da illoli sakamakon masana waramin ba masana su ne professionals to kaga yanzu musulunci kuma zai ba da verdict cewa bai halatta ba saboda waɗannan matsalolin da aka gano don haka maganar da ake ba ana magana a kan halaccin rigakafi ba ne kawai ana magana dangane da waɗannan allurai na polio to abin da muka aje a nan a zo a yi zama na biyu bayan waɗancan tattaunawa da muka yi zama na biyun nan shi kuma a buɗe ƙofa ga duk wani professional likita ne kai pharmacist ne kai kuma wani iri ne ɗan jarida ne kai a'a jami'an gwamnati ne daga ma'aikatan lafiya jami'an hukumar duniya ne ta lafiya who kowa ya zo muka saka zama a nan babu wanda ya zo to kuma su kuma da suka tashi saka zama mu a shirye muke mu je zaman su a lokacin nan amma kuma sai suka saka zaman sai suka ki sanar da mu sai da kawai a ya kure. wanda da dama daga cikinmu ma wasu ba su samu labarin za a yi da takardar gayyatar ba sai bayan an gama taron to shi kenan da suka ce za su zo nan wuri na sai na ce a ni ba na zama da mutum ni da shi shi galadima ya amsa mini cewa zai zo to kuma yanzu karfe goma ta yi ga mun ce ba ma african time mun yi ta buga wayar shi bai ɗauka ba mun yi ta buga wayar shi bai ɗauka ba ƙarshe dai sai na buga wayar ita wannan wadda take ma'aikaciya ce ta ƙaramar hukuma a ƙarƙashin ga wayar tashi jama'a kaga yanzu wannan yana nuna yana amfani da wayar a yanzu to amma da bugawa bai dauka ba da sai kira sai ita take ba mu uzurin cewa wai saboda abin wai yana da girma to shi ba zai iya zuwa ba sai an ƙarawa abin shiri wallahi ana faɗin maganar maganar profesa abin ibrahim ahmed aliyu na a waya sai da ya ce min amma mutanen nan za su zo na ce za su zo ya tabbatar min za su zo ice ba za su zo ba na ce za su zo saboda yadda muka yi magana da mutumin nan ban taɓa tunanin akwai uzurin da zai ainihin hana shi zuwa ba in ba uzurin da ya ci shi ba da haka da dukkanin confidence kuma wai sai yanzu take cewa wai sai an sake shirya wani zaman na musamman to tsakani da allah kamar na faɗi a ɗazu yaushe ne malamai har suka zama marasa aikin yi kawai yadda duk lokacin da kaso so za ka sanya musu abin kai da ka so at your convenient time amma su kuma ba su da wani convenience saboda haka wannan zaman da muke a yanzu kamar yadda na faɗi tun farko ba zaman mu ba a ba mu muka kira wannan zaman ba su suka ce za su zo to da ku suka ce za su zo nan ita ce cibiyar da za a same mu nan ce makarantar mu to da ba su zo ba alhamdulillah ga manyan professors sun zo ga ainihin ɗaya daga cikin jami'an hukumar lafiya ya zo wanda yake wakilta ƙaramar hukumar giwa kowannen su zai gabatar da kanshi sannan alhamdulillah wakilin tashar bbc alhaji nura ringin gashi nan shi ma ya halarto kenan mu a wurinmu kaga taro ya gama haduwa domin me ga farfesoshi ga wakilan hukumar lafiyar su ma sun zo ga 'yan jaridu to mu kuma dama link ɗinmu shine mu ne muke tare da grassroots mu ne waɗanda muke karantar da mutane a cikin gari mu ne waɗanda muke da alaƙa da mutanen cikin gari yanzu su profesa idan suka shigo gari ma karatunsu ya yi yawa yadda mutanen gari ma mai yawa sai sun duba dictionary kaga profesa an yi zo tasa mutanen gari yana karatu karatun ya yi yawa to amma mu da muke ƙasa ƙasa to shine ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa sai mu haɗu da kasa to amma su suna can saman bakwai don haka mu mu ne muke grassroots mu ne muke tare da talakawa da mutane waɗanda mun ja abcd za su ƙarasa don sun ji karatun mai arhani amma waɗannan digiri ɗaya digiri biyu digiri uku digirgir dingirewa har abu ya kai profesa wata ma tsohuwa aka ce profesa ba ta san me ake nufi ba karatun ya yi mata yawa to kenan ashe kun ga asali da wannan zaman nan ya kamata yanzu wannan makarantar tana tsakiyar cikin gari ne to yanzu ita kamata a zo a tattauna maganar nan yanzu duk matan aure da mazaje da saura kowa yana jin wannan karatun da ake yi to kun ga ashe da ababin adalci nan ne ya dace a zauna yanzu wancan taro an yi shi a barewa kwaleji da yawancin mutanen zariya ma ba san an yi ba amma yanzu mutanen zariya da dama suna da masaniyar ana wannan sannan da dama yanzu nan akwai wakilai daga ko'ina na bangarorin zariya sannan kusan kowanne daga cikin wakilan nan yana da mata da yake karantarwa guda hamsin zuwa guda ɗari ashe idan hukumar lafiya tana da dalilan da za ta gabatar ina ga nan ya kamata ta zo ta gabatar da su amma tun da al'amarin ya kai haka bayan mun yi wannan mu ma mun shirya za mu kira taro na malamai a zo a zauna da malaman a cikin malaman akwai malamin da ya yarda da allurar rigakafin shan inna dinnan da ake da sauran allurai na rigakafi ya kawo mana nashi dalilan idan kuma shi ba yi da ra'ayi a kai to mu muna da ainihin previous researches from the islamic perspective muna da bincike waɗanda za mu gabatar mishi a matsayin shi na malami mu ba shi ya karanta amma ni a so na samu ne na so a ce hatta shi kan shi dr nasiru sani gwarzo zo gurin nan don haka ga profesa ibrahim ahmad aliyu sai da na ce mishi da zai taimake ni ya bani ainihin lambar wayan shi in kira shi to da abin ni zai fi mini daɗi kwarai da gaske ce shi ma kuma lallai zai ji daɗi a ce albani ya kira shi ya ainihin yi magana da shi to amma ba mu samu damar magana da profesa ba har sai lokaci ya kure na haka a yanzu taro ya yi taro sai dai waɗanda suka ce mana za su zo ɗin gaskiya gashi ba su zo ba profesa ibrahim ahmad aliyu da profesa isa abubakar da wakilin uh, eh, who da ke aiki a ƙarƙashin ƙaramar hukumar giwa local government a malam zakariya ko barka da zuwa alhaji nora ringin bbc ce gaba ɗaya yau ta duro darul hadis rigiji gabje sha Allah mune maka barka da zuwa Allah ya saka da alheri Professor Ibrahim Ali ina ga bari in baka fagen tukuna kaɗan yi magana sai dai kuma da zan so ko wakilin lafiya ko akwai wata magana tukuna da zai yi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 wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd ya yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <clears throat> ah, na yi farin ciki kwarai duk lokacin kuma ni da aka gayyace ni kowane janibi ya gayyace ni kan yi farin ciki hatta wanda aka yi a barewa ah, baban da aikin yi ba an gayyace ni ranar talata kwana takwas kenan da aka yi wannan taro aka ce za a yi fara karfe tara amma ni bar gaskiya ya aka yi ya aka yi ban samu takarda ba ta gayyata sai wajen kusan karfe goma ina gani duk wani abu da nake na ce wallah sai na je wurin don saboda in je in faɗi ni abin da nake gani wanda ya saba ma abin da ake gawa mutane idan akwai hujja da dalili waɗanda suka fi ƙarfin nawa abin da nake gani ɗin wai abin da nake gani ɗin ba wani ra'ayi ba ne na iska abubuwa ne da na karanta amma in na samu hujja cewa ba ita ba ce ko ba shi ba ne daidai ko gaskiya wallahi ashirin nake ɗauka amma kuma wanda muna zauna tare da su su ji tsoron Allah idan ni abin da na faɗa shi ne gaskiya sai watsi da wancan duk wani amfani da suke samu to shi ne ya sa irin wannan taro aka gaice ni bana wasa da shi kuma na halarci na wannan da aka yi a barewa college din na iske limamai aka tara yawancinsu ma limamai ne kuma har bugun juma'a ga su wajen ya kai wajen shafe sittin bugun juma'a kan polio wanda shehun malami na san shi da ɗan jimawa yana ma pathfinder aiki pathfinder an kafa ta saboda ƙayyada iyali ƙungiya ce ta america to yana musu aiki sunan shi goni muhammad sa'ad in Gamdu to ya ɗan iya larabci haka shine ya ɗan shirya huduba da larabci wanda kila waɗansu ma daga alkahira aka ɗauko su domin yanzu haka cibiyar wayar da kan al'umma musulmi kamar da suke da'awa game da rage yawan al'umma ko kuma ƙayyade iyali ko kuma tsara iyali kuma ne suka kira shi duk ɗaya ne yana nan a cikin azahar united nation population fund ƙungiyar kula da yadda za a ƙayyade yawan jama'a a duniya wadda ta taso daga america ko karkashin majalisar ɗinkin duniya aka saka ta amma lokacin shugaban america johnson ko hawa aka kafa ta ya fara ba da dala miliyan goma ma a lokacin domin a ci gaba da ba da taimako a kasashe masu tasowa don ba wata hanya da tafi tasiri da za su ci nasara illa ba da taimako din nan so taimakon duk da suke badawa bala'i ne shi yasa robert mcnamara tsohon shugaban bankin duniya wanda ya taba zama sakatare na kasa na america secretary of state ya resign saboda ya zama shugaban bankin duniya saboda abin da bankin duniya suke kukullawa wajen taimakawa game da rage yawan jama'a domin a cikin wani tsararren shiri da aka yi a 1994 a ƙarƙashin hukumar tsaro ta america national security council ba don komai sai saboda yadda za a bullo ma yadda za a rage yawan jama'a a kasashe masu tasowa saboda haka su suke ganin ba abin da ya fi wannan mahimmanci to bankin duniya yana cikin masu ba da gudunmuwa akwai department guda da na kan samu report ɗinsu on population department waɗanda suke ba da kuɗi masu yawa don a ƙago hanyoyi da dama masu tasirin gaske wajen hana ɗaukar ciki wanda kuma kamar yadda likitoci suka yi bayani duk maganin ɗaukan cikin da ya fi tasiri ya fi kowanne illa alal misali depo provera wanda masana sun rubutu a kansa ni ba masani ba ne a wannan fannin amma abin da na karanta shi ne upjohn company a 1974 su suka fara yin wannan allurar hana daukar ciki suka nemi hukumar abinci da magunguna wato united state food and drug administration su ba su izinin ci gaba da sayarwa amma da aka duba a ga yana da illa daga cikin illolinsa yana sa kansa ta mahaifa wannan alluran tana sa kansa na nono takan haddasa rashin haihuwa na dindindin to sai aka hana yin shima a america amma suna da reshe a belgium Uh, gwamnatin america ta hanyar wannan hukumar ta ta united states agency for international development usaid sai su ba da miliyoyin kuɗi a irin wannan magunguna a kawo kasashenmu world health organization sai ta ce ku ci gaba da aiki da shi ba komai in ka je ka je durumi uh, clinic cikin zaria city ka je da matakka kyauta na san akwai lokacin da ake mamaci kyauta wannan allura to yana cikin irin wannan taimakon algungumanci da ake bada to kuma shi yasa robert mcnamara din nan yake cewa wata rana a cikin 1963 karkashin gwamnatin kennedy mu ba mu da wannan taimako da muke ba kasashen nan ba mu da makamin da ya fi shi domin mun tabbatar da inda muka aika da wannan makami ba sai mun aika da sojoji sun yi aisin yaki ba haka yake cewa da turanci this aid is the most important weapon we have because it ensures us that our men in uniform need not go into combat. Robert McNamara shi yasa babu mamaki yake yaban the Global 2000 Policy wanda aka shirya a 1980 karkashin kata wanda babban manufarsa daga wannan shekarar abinda ya sama a kashe mutane da kaji na ce maka kashe wannan abin da suke nufi kenan eliminate mutane a kasashe masu taso wanda yawansu ya kai miliyan dubu biyu zuwa miliyan dubu uku saboda eh, wato yawan mutanen yana kazanta bayan kasa environment to robert mara ya yabi wannan kuma kwanan nan ina karantawa a watan wani website yake cewa allurar rigakafi na taimakawa wajen rage yawan jama'a din nan saboda haka yana cikin wata wato yana jagaba wajen yin amfani da wannan kuma shi ne ya amfani da ai mass bonding da ake cewa a vietnam wannan mutumin kuma ko kwanan nan bill gates ya yi wa irin wannan magana cewa allurar rigakafi na taimakawa wajen rage yawan jama'a don a ciki ne ake kunsa musu abin da zai kashe su don zo in bayani da hujjoji akan wannan Eh, yake cewa lallai yana taimakawa saboda haka bilgid ya ba da ɗaruruwan miliyoyi kwanan nan akan wannan har kano abin ya iso da shi da dangote sun haɗa kai a yi waɗannan abubuwa to saboda haka mu sanin yin waɗannan abubuwan shi ne yake so a zo a kulle a ce mana duk ƙarya ne wala aka tabbatar mun ƙarya ne sai watsi da su amma wala kafin a tabbatar ƙarya ne ni ban yarda cewa ba ƙarya ba ne kuma ganin hadarin irin wannan abubuwa shi yasa tun da 1991 nake jin na fara bincike akan waɗannan abubuwa siyasar da ke ciki ni ba malamin ba malamin kimiyya ba ne ban santa ba waɗansu abubuwan ma da nake karanta da ya shafi kimiyya sai na kan aje su gefe ɗaya siyasar da ke ciki nake ɗaukowa in bayani to sai na fahimci cewa wannan ba ƙaramar ƙazamar siyasa ba ce shi ya sa ni gaskiya akwai tambayoyi da ake yi akwai tambayoyi da ake amma abu biyu za mu fahimta tukun da farko na yi bayanin da global 2000 policy ko duk wanda yake so ya karanta ya je shiga website ya rubuta wannan zai ga port part uku three parts wanda aka mika ma mr president na america a lokacin ina jin kata ne na tsararren shirin da aka yi na yadda za a gama da mutanen da yawan su ya kai miliyan dubu uku ya za a yi haka shi yasa da na sake karantawa a wani gefe ɗaya sai na ɗan fahimci wani abu a alif da ɗari tara da saba'in da biyu kamar yadda dr william douglas ya faɗa likitan america a cikin jarida ko majallar the health consciousness ta watan disamba 1987 ya rubuta makala mai suna ƙungiyar lafiya ta duniya ta kashe afirka who murdered Africa? Har yake cewa there is no question mark after the title. Ba a ce who murdered Africa? A'a ba haka ba. Who murdered Africa? Ya ce babu ayat tambaya domin magana ce wato labari ne. Khabarun ne labalan. Labari ne na cewa ƙungiyar lafiya ta duniya hu ta kashe afirka da aids ya ci gaba da bada labarin cewa ƙungiyar lafiya ta duniya a 1972 ban haddace shafin buletin ɗinta ba da ta rubuta cewa ta kiran ƙwararru malaman kimiyya na amerika su kago wani sinadari wanda zai zama zai iya kare garkuwa ɗan adam human immunity ya ce shi ne suka kago hiv virus kuma har ya faɗi irin sinadaran da suka haɗa akwai kwayar cuta ta kansa a jikin shanu bovine leukemia virus da wata kwayar cuta ta kansa a jikin tumaki sheep visna virus suka haɗa suka samo hiv virus kuma an yi wannan binciken ne a port detrick maryland a wani military laboratory gwamnatin america lokacin ta ba da dala miliyan goma a fara aiki wanda yake so ya shiga website ya rubuta port detrick maryland zai samu dan bayani makila ni lokacin da na karanta waɗannan kila in akwai kwamfuta sai dai a america kuma takardar nan da na samu ta jaridun nan daga amerika wani ya photocopy ya kama kuma bayan haka na sadu da wata ba amerika black american elizabeth sobo sun kafa wata kungiya information project for africa inda suke tona asirin irin waɗannan abubuwan tsarin da ake na cutar da al'ummar ƙasashen afirka da sauran ƙasashe masu tasowa ita ma dai an gama da ita yanzu haka ina karantawa yan shekarun baya na daɗe ban dan na da fayil kato duk bayanai ne na wasiƙun da muka dinga da ita da kuma takardu da littafai da ta dinga aiko mu na yi bakin ciki da na ga an kashe ta da ita da yarta da ɗanta da wanta an shiga an daddaba musu wuka an kashe su amma ban mamaki ba ni kawai sai na alakanta abin da irin aikin da take yi to saboda haka wannan maganar hiv virus world health organization ta sa aka kago shi da aka kago sai aka zuba a cikin allurar rigakafin ciwon aga rigakafin ciwon aga na smallpox vaccine kamar yadda dr william douglas ya faɗa kamar kuma yadda jaridar london times ta ranar 11 ga watan mayu 1987 ta yi bayani aka zuba a cikin wannan allurar rigakafi aka aika wa mutanen da ake ganin karuwar yawan al'ummarsu matsala ne ga america musamman abin da ya shafi tattalin arzikin america domin mafi yawancin raw materials kayan aikin kamfanonin america daga nan kila suke tahowa uranium wane ne abubuwan da ake makamai da su da su diamond da waye zayar na ciki congo zayar kenya uganda malawi uh, burundi rwanda tanzania a wannan gurin da wannan gurɓataccen allurar rigakafin an yi ma mutanen da suka kusa miliyan dubu allura da sunan rigakafi shi yasa yanzu ba inda ciwon aids yake kaman wajen sai kuma aka kewa aka ce ai wani ne wani biri ne mai ciwon aids mai kwayoyin ciwon aids ya ciji wani da ya cije shi shine yake dinga yada wannan to in akwai biri mai irin wannan cutar kuma da kodar biri aka fara yin polio din nan ko ma an daina to yanzu ana yi har da dan tayi farfesa ne zai wannan bayanin ba ni ba dan tayin dan adam ko a yi da kodar biri ko a yi da dan tayin dan adam shi yasa take da alaka da HIV ko ba ta da alaka da HIV duk inda ake so a rage yawan mutanen su za a iya zuba musu HIV ba yau aka fara ba World Health Organization sun yi haka shi yasa wai cikin tambayoyin da ake yi da aka tara malamai rannan da na halarta jita-jita na cewa wani abu na da alaka da hiv na ce ni dai bana ganin jita-jita ne don da aka ce in bayani na ce to akwai ikhtilafi ma ko a fiqihu akwai ikhtilafin malamai balle a wannan abu na ilimin dan adam saboda duk abin da zan faɗa ni ya sha bamban abin da na ji a wurin ana cewa ba gwaji wai ba a yi gwajin wannan alluran an gano illa ba na ce wallahi gwaji ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba shida ba akwai guda biyar ma da aka yi a cikin ƙasar nan a ɗakin bincike guda biyar hadda na national hospital hadda na abuja hadda na nafdac a lagos da sauran waɗansu ɗakunan binciken kuma an mika wannan rahoto ga ministan lafiya a cikin watan November. wato shekara ta dubu 2003 ni ina da kwafi kuma an tabbatar an gurbata duk samfur da aka ɗauka na polio da kwayoyi wasu ƙwayoyin halitta da suke ma ko kuma ƙwayoyin sinadarai wanda suke ma ƙwayoyin halitta illa ban san ana jin ko progesterone da anti da suwaye ba fanni na ba ne amma na karanta annan wanda su masu wannan suka faɗa kuma cikin waɗanda suke wannan binciken duk na san su allah sa duk 'yan uwa ne kuma wallahi kuma an fara wannan binciken a ƙarƙashin jihar kaduna shi likitan da aka fara wannan da shi ya same ni da yana jin ina ɗan bayanin irin wannan yana ganin shirman banza nake faɗa irin banganan mu ne a gida sai na ya kira ne ce kai mun je mun wani bincike test a ɗakin bincike na aminu kano teaching hospital kano da ɗakin bincike na teaching hospital abu zaria da na abu kaduna abu teaching hospital kaduna kafin a hada su a koma a koma shika na ce akan me ya ce akan polio din nan ya ce abinda muka gano a ciki ni dai abin ya bani tsoro sinadaran hana haihuwa da suka yawa na ce ya kai na dai provera ya ce ya fi haka ya ce amma za mu je gidan gwamnati za mu je wajen gwamnati yanzu a karanta wannan rahoto na maka bayani da suka je ya dawo ya ce min ita jami'ar ko director general ta mpi national program of immunization ta zo an tattauna kuma an nemi a ɗan basu wani abu su shiru ya ce muka ki to shine aka ce binciken nan da muka yi duka ba su da inganci saboda dukkanin ɗakin binciken a gurɓace suke abin da aka musu kenan saboda aka yin sai an ƙara wani binciken to shine aka sake wani bincike a waɗannan ɗakunan binciken guda biyar a ƙasar nan daga ciki akwai facilitators man san yadda zan fassara facilitators da hausa ba wato ya ji kayan aiki eh masu kayan aiki eh, daga mpi guda uku akwai observers masu sa ido daga world health organization su uku yana nan reporting duk akwai sunayensu a ciki kuma shi aka sake tabbatar da wannan gurbatar dai to shi yasa ne nake cewa a cewa jita-jita ne akwai sinadaran da suke makwayoyin haihuwa illa a ciki gaskiya ba adalci sai dai an tabbatar min wannan karya suka je suka shirya abu na biyu akan wannan shine farfesa kaita ya gabatar da takarda a cikin shekara ta 2003 da ake wannan rikicin a kuru nips akan maudu'in why polio vaccine should be suspended dalilin da ya sa a dakatar da yin allurar polio to a ciki shi ma ya kawo wasu majallu na aikin likita medical journals na duniya guda biyar alal akalla waɗanda suka tabbatar da cewa who world health organization suna hada baki da kamfanin kamfaninnika ko kuma ma'aikatun da suke yin magunguna pharmaceutical industries a gurbata alluran rigakafi ba wai polio kaɗai ba da sinadaran da suke hana haihuwa a kai kasashen da ake so a rage yawansu yanzu ina da takarda tana nan da kuma sunayen duka medical journals to ni ban ga dalilin da duk waɗannan zai sa a ce kuma jita-jita ba ne in jita dishe ne a tabbatar mana duk waɗannan ƙarya suke sai mu tabbatar cewa jita-jita ne amma ni kafin a tabbatar da wannan na tabbatar gaskiyar kenan musamman na dubi manufar amerika da kasashen turai akan wannan da shirin da suka yi tsararre saboda rage yawan al'umma a duniya to waɗannan kaɗan kenan daga tambayoyin da aka ce ana yawan yi wanda na tarar da na je wannan kwas da aka yi malimamai daga cikin tambayoyi shin akwai jita-jitar ana gurɓata wannan abu da abun da ke mai kwayoyin haihuwa illa to shi mai gabatarwa ya ce duk jita-jita ne ba gaskiya wani kuma sai faɗi wannan sannan kuma cewa ba gwaje-gwaje da aka yi ni kuma na tabbatar akwai gwaje-gwaje hatta akwai wanda abin nan farfesa abdullahi mustapha vice chancellor na ahmadu bello university na yanzu malamin farfesa kaita don fannin su guda pharmaceutical and medicinal chemistry ko suka yi shi farfesa wannan a pharmacognosy ya yi <laughs> <coughs> ne ma HOD na pharmacognosy duk dai a cikin pharmaceutical sciences din ne shi kuma mai kenan wannan wannan karatun da ka faɗi in yazo ai bayani ni ma kai <laughs> na zan yi karambani ne na in yazo sai bayanin pharmacognosy to na ni ma zan karu na to shi kai ta a karkashin jama'atu nasarar islam a wannan shekarar dai jama'atu nasarar islam ta yi wannan karamin kwamiti lokacin sakatare justice orire ne ritaya ni ma an gaice ni na je kallo ko da na dan tofa albarkacin baki na na siyasar da na fahimta a ciki to a ciki sai aka ce jama'atul islam ta gaya ma gwamnatin tarayya mana ta daina wannan polio sai an gano an bincike ingantaccen bincike wanda mutane suka yarda da shi na ingancin shi ko rashin ingancinsa suka ce ba za su yi haka ba abin dai da za a iya yanzu ba za su ce a daina yi ba amma dai a je a binciken nan a gano aka yi kwamiti a ƙarshe farfesa abdullahi mustapha ya tafi ingila ya kwashi samples daga najeriya ya tafi ingila farfesa kaita ya kwashi samples ni kaina na raka shi gusau ya kwashi wasu ya je kano ya kwashi wasu ya je katsina ya kwashi wasu ya je sokoto ma ya kwashi wasu shi ya tafi india suka rubuta rahoto a tare joint report suka sa hannu yanzu haka nima ina da kwafi suka tabbatar da wannan gurbatar da sinadaran sun tabbatar a eh, ba su ga wani abu na hiv ba a ciki amma sun ga abubuwan da suke sinadaran eh, kwayoyin haihuwa illa shi kai ta ma har ya ce akwai wani waɗansu da ya gano wasu sinadarai da suke sa wasu ciwon kansa da aka zo aka gabatar da rahoto ba a kira kowa ba ni dai ni ban lokacin da aka yi sai na gani a jarida aka ce ba a yarda da wannan bincike da suka yi ba duk da cewa sun bi ka'idojin bincike ne na world health organization protocols na wato world health organization aka ce a tafi a verification a tabbatar a tafi india da su ina ne da sauransu abin mamaki ba sa daga cikin waɗanda aka tafi a tabbatar da binciken nan da iyayen masarakuna aka kwasa ko da ke ƙwararru ne su ma dai sosai amma duk shi prof ya faɗi wannan anan duka ko ya sake dawowa ya zo na ok ya yi duk wannan bayanin duk ya yi wani ci kawai nake eh, shi yasa nake so in ce labar yau don eh, tunda makasudin zaman dama hakika don sauraron waɗancan ne muna so za mu tattakaita mu ji daga bakin kowanne to ba don kowa don dama duk an ji namu bayanan muna son ne mu ji menene su kuma suke cewa tunda ba su zo ba to eh, ranka daɗe a yi haƙuri prof ya ah, ɗan ƙara ƙarasa mana eh, wasu tarika shine ma zai iya faɗan waɗansu abubuwa eh, a kunne ke waɗanda nashi muke bukata ni ba ƙwararre ba ne a wannan fannin karambani ya kai ni shiga ah, haka bincike na abin da muke nema shi ma prof zai takaita don zaman muna so mu takaita ina ganin kamar zan yi eh, magana minti biyar zuwa shida haka na yayi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام. kafin in zo nan wurin na ɗaya na zo wanda magana kashe waya ko kaman akan aikin da ni na yaya ne hada magunguna na gargajiya da tace su su zama magani na zamani na ɗaya na biyu digiri na na farko a famasi ne ni pharmacist ne eh, ƙwararre ne akan haɗa magunguna na uku ni musulmi ne ni uba ne ni ɗa ne ina da yan uwa a cikin wanda ake ba wannan saboda da ina da lokaci da na faɗi eh, wani labari da ya faru ina gida ina kwance eh, ƙarshen eh, a sati sati sama sai aka ce masu koliyo sun zo gidana na je sami su ce don allah bayan allah ba a koli a gidana suka ce to su ba su ba yayina ba amma za su kira manyansu na koma gida na kwanta bayan awa daya sai ga hakimi da mutanen shi sun ya ce musu ni ba zan yi da amfani a kai ƴaƴana ba saboda allah ya ɗora mu haƙƙin iyalina in kare mutuncinsu in kare lafiyarsu in ba su duk abin da yake nakan ne in kore musu fitina in ya yarda da haka nan sai in yi magana ya ci ya ita shi ne da ya ɗauko mashi wasu abubuwa suka ce to su a shugabannin al'umma ba a gaya musu wannan me yasa gwamnati ba ta gaya musu wannan ba zan faɗi kowane hakimi ne ba ko ba haka ba madalla a zuwa bana ina da wato abubuwa uku ne so in tambayi su Eh, abin da who ko ba haka ba na ɗaya shi ne kullum inda suka je suna cewa wato wannan allurar rigakafi yana aiki ko ba haka ba to abin da ya sani a ɗan ilimi na na abin da ake ce na immunology shi wannan abin da ce wato eh, eh, kariya ga ɗan adam da yake samu na cuta ta shiga jikin kala biyu ba sai da zan iya fassara su ba akwai humoral wanda ke gudana cikin jini akwai cellular wanda shi yake wato eh, duk wani cuta ko infection zai zo daga bacteria ba san me ake kiran shi da hausa ba ko fungi ko kuma virus to a shi a wannan al'amari shi ne in dawa jikin mutum ya daga ɗaya sama to dole ɗaya ya ƙasa cikin wannan biyu ɗin ina fata an gane da wanda ke jini da wanda kuma shi yana wani abu wanda ake ce mishi particle ko virus ko bacteria ko fungi ya shiga shi jikin zai ɗaga shi sai ya kashe wani kwayoyin cuta to duk wani abin da ake ce vaccination ko immunization abin da yake yi shine yana ɗaga abin da ake cewa humoral immunity humoral immunity kuma kuma wani abin da beta cells ba sai da zai iya abin da sai a yi mu haƙuri sai su fitar da wani abu ana ce musu immunoglobulins akwai immunoglobulin g akwai immunoglobulin a akwai immunoglobulin e ko ba haka ba to in aka bala shi ke nan ya shiga jikin mutu eh na ji mai ilimi kan wanda zai ce zai yi nikin yanzu abin da ake ce mishi antigen ko wannan antigen a kan wannan ƙwayar cutar yake ko ba haka ba zai neutralize din shi me zai faru da shi wannan ƙwayar cutar zai ta gudana cikin jiki ko ba zai ta gudana ba ina ina fitan inda akwai mai ilimi kawai labu zai san cewa zai ta gudana cikin jiki to abu ɗaya zan tambaya in abin da suke badawa da polio vaccine da suke badawa su yi ma Allah su yi ma in eh, suna da Allah kenan eh. ko ba haka ba su yi wa abin da suke wa aiki fi lahi cases na abin na polio da aka samu daga baya daga mutane ne koko daga wannan polio ba da suke yi ina da dalili duk wanda aka ba polio oral polio eh, eh, abin da eh, vaccine zai kwana da kwanaki na kaso virus ɗin kuma yana ɗaya daga cikin hanyar da ake samun wannan virus kuma ne wato abin rikitarwa shi ne duk lokacin da ƙwayan cutar da ya zagaye jiki zai canza ana ce mashi genetic mutation wanda zai zo ko ba haka ba ya riga ya rikida ya zama wanda abin da wannan maganin ba zai magani shi ba mutation abin da ake cewa mutation ya riga ya rikidi polio din za ta dawo bayan wannan za ta fi ƙarfin maganin da ake badawa shin in tambaya wanda suke da ilimin addini ya halatta ka yi amfani da cuta ka yi maganin cuta ya halatta na sha jin mutane suna cewa eh, agaba ko mifis eh. ana amfani da banyu a maganin mm-hmm. ya halatta wanda ya rage malama addini eh. su magana a kai to kamar haka nan ne ni ke gani za a amfani da ƙwayan cuta a yi maganin cuta kuma kowa ya sani Allah ya halicci eh, ɗan adam da abin da zai kare kanshi to in ka mutum na da garkuwa na takobi amma akwai bullet a jikin shi zai iya kare shi ka kashe wani hanyar kashe cutar ka bude wani abin nan domin wallahi ba zan yi wasu haka nan kawai ba a tambaye su sun follow of statistics polio da aka ce an sake samun outbreak a Nigeria daga mutane ne koko daga wannan vaccine da suke badawa ki sabidin lahi wannan ba ɗaya ke nan akwai jaridar daily trust na nsn ah, ma na gani a nsn ah, yara 124 a 2009 ne ko 8 suka kamu da polio jami'in world health organization na mance sunan shi na cewa is disturbing wai saboda itmitate saboda abin itmitate ta abin da suka bada wani yawo abin da suka bada wani na fi sabilin shi. na na biyu kenan ya yi magana a kan eh, hana eh, haihuwa yana ɗaya daga cikin da ni ba zan shiga wannan abin din ba abin da na sani cewa polio vaccine kowa ya sani yana da abin da ake ce mishi sb40 senior virus 40 wannan kowa ya san shi a duniya kansa virus to a tambaye su ko a tambaye masu ilimi in muka sami cases na kansa saboda sb40 din nan yana kawo kansa kala-kala na huhu na saifa na kwakwalwa na menene in muka sami cases na kansa in ba a kashe ku kafin kwayi to za a kashe ku bayan kuna da rai bayan shekara goma zuwa shekara ashirin muka samu outbreak of different cancer wa za a ne akwai sb40 din nan ko babu sb40 sun cire shi daga cikin polio virus ko ba su cire shi daga ciki ba menene su na cewa an cire ko ba haka ba in ba a cire ba in aka sami cases na kansa nan da shekara goma zuwa ashirin wa ya kamata ya ɗauki alhakin wannan ni ban ce su ba ko ba haka ba ni ina magana ne akan akan abin da ya sirri Ko ƴan uwana ake ba wannan da jikoki na da ƴaƴana da da kawunai na na ɗan taɓa tambayar da so yi musu ɗaya na biyu shi ne duk inda suka je suna cewa shi wannan abin baya ba da wani lahani sai mu ce musu hatu burhanukum in kuntum sadiqin ku zo mana da hujjar ku in da gaske kuke ko ba haka ba sai ba a sami wanda ba su da ilimi akai da gaya musu abu sai a sami ba masu ilimi akai a ce eh, to ga wannan ga wannan menene lahani shi duk wani maganin duniya da ka gani yana sa effect shi yana da shi domin me sun ce sun kashe wannan polio eh, virus a india amma akwai wanda abu da suke ce mashi non polio flaccid paralysis da ba shi polio a shi eh, eh, eh, paralysis ne ko flaccid paralysis za a rubutu hannu sun shanye kafafuwa su sun shanye ko ba haka ba to shi wannan non polio flaccid paralysis din da ake magana a india cases da aka samu suna da yawa wa ya kawo shi ba ka kuma iya bambance shi da da polio ya aka yi zo yana da yana da eh, eh, eh, kamar dangantaka yana da dangantaka daga wannan polio vaccine da aka basu a indiya don da kan cikadu da yawa mutane suna cewa lallai wannan polio virus in kila polio vaccination kila shi ya kawo wannan na uku abinda na so tambaye su duk da abinda mutane suke cewa musulmai sun ce su yadda a yi musu wanda abin da sai an ba su hujja ya halatta gwamnati ta tusa sama mutane dole su amfani da wannan abin saboda na san cewa a america akwai abin da suke cewa declaration of independence eh, ko sa ba a ciki an yi magana cewa kowane dan adam yana da right masan sun menene right yana da haƙƙin ya rayu ya samu kwanciyar hankali ya samu lafiya mm. a cikin declaration of independence na america 1775 ko mm. abin da suka faɗi nan to mu wannan right din da allah ya bamu ko cewa suka yi allah ne ya baka wannan haƙƙin cewa allah ya halice ka ya halice ka da haƙƙin ka har sai ya ɗauki ranka ko ba haka ba to wannan ba mu da haƙƙin ne ko ko gwamnatin ta ɗauke mana wannan haƙƙin ne zan rufe wannan magana saboda kana yi eh, eh, eh, jawabi da yawa tun da ba sa nan shine duk wanda Allah ya bashi shugabanci to amana ya bashi duk wanda Allah ya bashi kuɗi amana ya shi wanda ya bashi wanda Allah ya bashi ilimi amana ya bashi ya faɗi wa mutane gaskiya kada ya cuce su to abin da ni zan tsaya a kai kenan in Allah ya yi abin da ko ba ka sai eh, ɗauka ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am to afwan bare da abin da ya faɗa guda ɗaya na'am da zan na haƙin da mutane suke da shi ko su yi ma 'ya'yansu ko kar su yi ga alama yanzu tursasa mutane ake ba wata doka a najeriya in kuma akwai ta a kawo ingantacciya wadda ta ce dole ne ma wannan dokar akwai ta doka ce ta zalunci doka ce wadda bai kamata ta abin nan a same ta ba tunda babu wata doka da kuma ta tanaji cewa duk wanda ya samu wata illa yana da haƙƙin ya nemi diya akan wannan a america kuwa a 1986 akwai abin nan children's abin nan injury ne wadda ta tanaji cewa duk wanda aka yi ma allurar rigakafi ko kuma wani magani ya sa ya cutu yana da damar ya nemi diya a najeriya kuwa mun ga hatta an zo an yi amfani da yaran mu a kano sun sun abin nan ba don cikin waɗanda suka yi wannan bincike ba ba san da wannan labarin ba ma sun zama kamar dabbobi ba su da wani haƙƙi har yau na jin ba a gama ma maganar an biya su diya ba ba don wannan maganar ta tashi ba to kuma allah kaɗai ya san waɗanda suka sami illa akwai waɗanda suka tafi na jin nata ukura kai ta ma kamata a ce ya faɗi wannan ehm, maganin cizon ah, saran maciji waɗanda wasu suka zo ƙasar nan suka hada da guban maciji suka ba mutane talatin da wani abu goma sha ɗaya suka mutu ba wanda ya nemi wannan diya ba wanda ke ba su da haƙƙi yanzu haka wanda polio ya kama shi saboda saka mishi oral polio vaccine ba shi da wani haƙƙi akwai wanda aka buga a trust na tuna shekarun baya yarinya har da hotonta saboda an sa mata oral folio vaccine ta samu shanyewar inna ta tafi a taimaka mata ma ma'aikatan suka ce su ba suna taimaka ma wanda ciwon inna ya kama shi bane sai dai rigakafi to ka gani to saboda haka kaga irin wannan ba karamin zalunci bane amma ba wata doka kuma na ni wani abun da na buɗo mana gashi <clears throat> daga daga kan intanet ne a website na think twice din nan hmm. website na thinktwice.com www.thinktwice.com ga shi immunization laws wato dokoki game da allurar rigakafi gashi abin da suka ce our responses wato tambayoyi da aka yi musu suka babba da ansa wannan daga Amerika ne jama'a nake karantowa gashi abin da suka ce number one tambaya ce can the doctor or hospital make me vaccinate my baby wato likita ko asibiti za su iya tursasa ni in yi wa jariri na allurar rigakafi amsa ita ce no a your doctor may claim the shots are mandatory for your infant or young child mai likitar ka ko likitan ki ya yi karyar cewa dole ne a yi wa ɗanki ko jaririnki allurar rigakafi sai ce but state laws mainly address vaccine requirements for children entering daycares center and or school abin da kawai gwamnatinsu ta ce shine sai wanda zai shiga makaranta ta ainihin nursery ko kuma primary shine suka ce suna son su yi wa allurar rigakafi amma cewar na kai jariri na asibiti a ce dole asibiti ta sharɗanta ba za a yi mishi abin da za a yi ba sai an mai allurar rigakafi ko kuma makamanta haka ya ce wannan ko da likita ya yi da'awar haka karya ne to ina fatar kamar yadda na faɗi don girman allah waɗanda duk suke iya bincike dangane da duniyar intanet don girman allah su je su duba wannan thinktwice.com website ne daga kasar america gashi nan duk abin da kake so gashi nan sun riga ainihin sun faɗi dangane da allurar rigakafin nan da haɗurranta da komi nata to maganar ita ce kamar yadda ainihin professor abubakar ya faɗi a yanzu mu muna magana dangane da tursasawa mutane ne da ake cewa za a yi na mun gamsu saboda dalilan da muke da su cewa ba mu yarda da allurar rigakafi ba kuma a matsayinmu na masu wa'azi za mu ci gaba da wayar da kan mutane to amma ita kuma gwamnati shawarar da muke bata a matsayinta na gwamnati da ke yi wa kasar amerika aiki to ta bi talakawanta a hankali kar ta jawo mana bala'in da ba za mu iya ɗauka ba sannan kun ga mu anan makarantar mu darul hadith muna duban abin da ya ta fuskar ilimi shine lokacin da matsalar ta faru gashi muka ɗibo waɗannan professors ne a cikin shari'ar addinin musulunci muka ɗibo waɗancan professors ne a cikin harkar haɗa magunguna kenan kamar yadda nake faɗi a daidai lokacin da gwamnati take cewa 'yan boko haram sun gallabe ta ko to mu kuma 'yan boko wajibi ne gashi ta hasken karatun bokon ne ake bayyana haɗarin don haka kenan ashe gwamnati ba da gaske take ba game da fada da 'yan boko haram din idan da gaske ne to ga 'yan boko sun gano manufar gwamnati sharri ce to don me gwamnati za ta tursasa ashe yadda gwamnati take shirye ta yaƙi 'yan boko haram to gwamnatin najeriya a shirye take ta faɗa da 'yan boko wajibi in ba haka ba don menene tun da 'yan bokon yanzu jami'a mafi girma a nan arewacin najeriya ita ce jami'ar ahmadu bello Cikin cikinta muka shiga muka ɗibo malaman nan ku zo ku bayyana mana abin nan amma mu muna tare da grassroot amma mu da muka gano mu lallai sun tabbatar mana da haɗarin wannan abin amma ku zo ku bayyana maganganun nan haka ne ko ba haka ba masanan nan sun tabbatar mana da haka sanan profesa haruna kaita yana ta cewa shi fa abin da yake so su fito su zo wurin nan a zo a zauna sai gashi sun aiko suka ce za su zo to amma abin kunya kuma a ce ainihin ba su zo ba to sai dai da ike ga ɗaya daga cikin ma'aikatansu ya ce wani ya yi mai text cewa ya taho amma shi kanshi wanda ya mai text ya ce ya rufe waya shi kuma to za mu ba da dama kaunin malam zakari daga ainihin kungiyar lafiya ta duniya wato who a malam ya matso ya bayyana wa mutane irin bayanan da su kuma suke dauke da shi mai yiwa a madadin waɗancan waɗanda ba su zo ba da kuma madadin hukumar lafiya ta duniya bismillah malam bismillah zauna a nan inda kake cire mana waɗannan bismillah ci gaba da bayani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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الحمد لله da farko dai na yi munna da na sami halattan wannan ijtama duk da yake abin ya zo da ɗan naƙasu domin rashin halattan hukumar lafiya na duniya da farko abinda dan gyara zan yi ni ba ina wakiltan who ba ne wata hukumar lafiya ta duniya sai dai we are partners watan duk muna aiki gaba ɗaya da su da su da unicef da fat da sauran dai ƙungiyoyi wanda suke da harka a cikin sha'anin lafiya kamar yadda malai faɗa sunana zakariya zubair uthman ina aiki a ƙaramar hukumar giwa fannin lafiya a matakin farko wato shine tuwa suke kiran primary health care to kamar yadda malai ya faɗa na to zan tafi giwan wurin aiki na sai na ga wannan text to ni kuma gaskiya ina da sha'awa saboda an gayyace ni na taron barewa ah, to a gaskiya ni wannan ra'ayi ne zan faɗa ko in ce fahimta na zan faɗa amma ba yana ba zan ari bakin sun ci musu albasa ba kafin in faɗa kuma zan roƙi da ya yi haƙuri shi shugabanci akwai sai kayi hakuri kuma koyaushe mutane ana rainan su ne kada ma fushi da wayannan mutanen a sami wani lokaci din da kansu su zo da sun sake wannan abu to ba su da wani hanzari eh roƙon da nake yi kenan ah, to akwai wasu tambayoyi ah, da zan yi ko kuma roƙo a gaskiya na dai ina ina wannan aiki na rigakafi tun muna yara mun gama makaranta haka har zuwa yanzu kuma tsakani da allah ni abinda na gani ban ga cutarwa wanda ya fito na zahiri musamman abin da ya shafi jins watan kwayoyin halitta na haihuwa a ce yau gashi wannan oral folio vaccines kai tsaye hana haihuwa ba sai ma muka ga fariti din ma ya karu sai muka ga haihuwan ma ya karu ana ta samun tagwaye ma kuma ana samun yara din idan kuma an ga wani cutarwa na zahiri ni a shirye a kamun wanda directly wannan uh, kai tsaye uh, shi uh, abin da ne cutar wannan polio da aka sa Eh, eh, muna ina bukatan shi don ni ma ina ta tara hujjoji don ya ga cikin hujjojin da nake tara lokacin zai kai shekara wajen biyar gab da za a koma shika wani shekara biyar ko fiye da ya wuce na sami shi dr Afin daɗi immunologist ne watan shi pathologist watan likita ne wanda ya shafi abin nan cututtuka zan kira shi binciken cututtuka haka morbid anatomy na'am ya za mu kira shi to inda mutane sa su gane wannan morbid anatomy cewa likitan gawa yawwa mutum ya mutu da ciwo sai su so su to su to bari mu yadda za a fahimta eh likita ne mai binciken forensic ko kuma mai binciken gawa haka kamar an samu mutum a mace ana tunanin menene kace shi to shi inda ya kware kenan in makon shi aka yi zai gano in an shaka mishi guba ne zai an harbe shi an buge shi zai kwanto shi mai kafa numfashin har ya rasu da zai gano na ruwan same shi da ni da iyali na muka ji muka ce kaji kaji abubuwan da yake faruwa da zargin da ake cewa shi wannan oral don muna aikin ne kuma gaskiya mu da kishin addinin mu muna kuma da kishin mutanen mu me ka gani menene ka ga tsakaninka da Allah shi ce to kun tambaye duk na dawo daga tafiya ne amma zan saurare ku ya ce da farko dai shi wannan oral polio vaccine da kuke ganin shi ba a gurɓata shi ba ba cutarwa da zai yi muka ce to ai ga abin da muka je professor kaita ya faɗa da sauransu mu shi ne tada mana da hankali tunda kuma eh, likitan magani ne kuma ya zo ya faɗi gaskiya ko musulmi ne ya faɗi gaskiyan al'amari kuma mu ji an wani kalubalance shi ba haka nan shi muke son gaske a wurinka sai ce to a kamar a ce buhun masara sai a sami shi kwayaran wake daya a cikin buhun masaran nan a nika shi kuna ganin kana ganin kuna ganin wannan waken zai gurɓata wannan buhun masara har yi mishi illa ya canja mishi abin da muka ce a muka ce mishi a'a ya ce to kamar haka ne a cikin polio a ah, sai muka ce to me ya kawo waken <laughs> dama shi ne tambaya gaba ne shi ne ma'ana me yake nufi da wake a cikin masara yawa na shi ne wannan sinadarai guda biyu da ake kira lokacin da ake abin progesterone estrogen da progesterone kenan ya yadda akwai gurbataccen abu ya yadda eh ya yadda akwai wannan ya yadda amma ku ce me ya kawo shi <laughs> to ya kawo mana hujjoji wanda ya ya kawo mana hujjoji wanda ya shafi kimiyya na nuna cewa ana sa su ne kaman su zama kaman su ne za su raini wannan kwayoyin kwayoyin cuta wanda aka raunata su wanda in an dura mayar su ne za su tasar da garkuwa ya aiki an gane abin da ke yi kamar yawanci za ku ga kamar yadda malam yi maganan maganin sarin maciji akwai kuma macizai ne ake ɗibowa sai a raunata tashi a dakin bincike to da maciji ya sami mutum za a tura mishi wannan maganin wanda aka raunata tashi din sai ta yadda garkuwa wanda yake zai ana sa ran insha Allah zai mishi maganin wannan sari din to yawanci mu duk magunguna na zamani musamman abin da shafi rigakafi irin haka ake yi ya hada da su kyan gani shi kan shikolin da ake magana a kai tarin kika tarin huka da sauran duk yawanci hanya daya ce ake bi to in takaita wannan bayani da nake yi ya nuna man cewa wannan abu ba ba wani illa a kai muka tafi mun gamsu kan wannan sai kuma daga baya abubuwa suka yi ta zuwa da zargi akan irin wayannan rigakafin da ake ta yi gida-gida to duk da haka nan ba mu abin nan kasa gwiwa muka je muka samu wasu malamai a cikin zari muka ga musu ga abin da likita rafin daɗi ya faɗa suka ce su ba su yadda abin da rafin daɗi ya sun fi gamsuwa da na profeso kai ta wanda ya zo ya yi lakca a masallacin shugaban izalan zare malam sani yakubu saboda su sun gamsu da wannan kawai ba wani magana da za su saurare ni na ce to ina roƙonku abu ɗaya wanda shi ne ma ke sauraki malam yanzu shi ma ina nan a matsayina na don girman allah kamar yadda aka yi wannan daren hadis din nan gaskiya duk mai kishi zai ji daɗi shi ma musulmi mu a yi mana laboratory watan ɗakin bincike na kimiyya kuma mu a shirye muke duk wani vaccine duk wani irin nau'in rigakafi da ake nema mu kawo shi domin a bincike na musulunci a yi wanda ba mu sanya shafi harkan gwamnati a ciki namu ne kawai yamo yamo shine sai kuma eh, roƙon da yake ƙara yi shine a sami matasa 'yan uwa su shiga cikin harkan lafiyar tsundun su yi yawa domin ta ne za mu ƙara gaggana za a ƙarfi fito da wasu abubuwa ko ne makan maganin shi shi ne ah, malam rufo guda uku to haura ne saboda haka ni ba ina kintan hukuman lafiya ba kusan in ce ni ina da sha'awa ne da hamasa sai sama na fasa zuwa na dan dakatar da aikina na wuto nan na duk da ni ma gayyatan ya zo a ƙwararren lokaci amma saboda ina da Ah, ina ina da ina son abin eh, kuma malam ya fita go to eh man taron da muka yi na barewa a ƙarshen magana kenan ba ka bar wa dawo sai kai magana yana nan dai zaka yi eh, eh lokacin da ya tafi sai zargi ya shiga Okay. eh suka ce amma malam zai zo fito da wannan kuma tambayoyi ya taso amma kuma ya tafi shi yasa nace bari ya dawo to to shine kawai wato bukatar ka ta farko cewa a daure in sun sake tahowa a saurare su saboda ana renon jama'a ne ina ga kaya kuskuren fahimta kuskuren fahimta shine a zaman mu na farko mun aika da goron gayyata ga kowa da kowa babu wanda ya zo cikin jami'an lafiya ba wanda ya zo na farko kenan na biyu da suka ji abin ya yi tasiri suka ce za su zo da suka ce za su zo muka ce musu muna maraba da su shi galadima yake tambaya ko ina da wani sharaɗi in za a ziyarce ni na ce ni ba ni da sharaɗi ni ahli sunna ne ni dan boko ne idan irin waɗannan abubuwan suka haɗu akan mutum firi ne in ka gan mutum yana tsoron zuwa wurin ahli sunna ko dan boko to ba shi da gaskiya ne dan boko ba shi da wata ƙa'ida. ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne kawai dan boko ne i'm just an intellectual saboda haka ko a titi ka ganna a gidan mai zaka iya zuwa wurina ni ba sarkin gargajiya ba ne ni ba shehin dariƙa ba ne ni ba shugaban wata ƙungiya ba ne wanda zaka ga ɗan agaji zai ture ka a ni kadai nake yawo na ce bani da wani sharaɗi don haka ka zo gidana koyaushe matsalar shi ne ni ba za ka zo gidana ka ce ba ka kuɗi ba ba zan baka ba shi ba zuwa ba za ka zo ni ba ma'aikacin wani ne ni ba sanata ba ne ni ba kaza ba ne so kawai za ka zo ne abinda za ka zo kuma da shi kawai za ka zo da abu ne mai ma'ana kawai so da haka baka da matsala ne za ka zo gidana ɗaya kenan idan za ka taho yanzu da za ka taho inda za ka taho da ma'aikatan kuna nan waɗanda suke arna ne masu wando da miniskirt ba ka da matsala za a bar su su shigo nan ba ka da wannan matsala saboda nan cibiya ce ta duniya ba cibiya ce kadai ta addinin musulunci ba don haka kowa zai iya zuwa nan reverend father bishop zai iya zuwa nan magajiyar karuwai za ta iya zuwa nan ni ne nake da wurin ni kuma da na tsara haka na tsara shi saboda haka baka da matsala kenan yanzu me ya hana su zuwa shi yanzu a matsayin shi na wanda yake aiki bai kamata in uzuri ya taso mishi ya bugo waya cewa don allah a yi mini uzuri ba zan samu zuwa ba bai yi wannan ba mu muka buga mishi waya ya ke ɗauka ana bugawa yarinyar shi waya ta ɗauka da ta ɗauka kuma ta buga mai waya ya ɗauka ya ce ba za su samu zuwa ba me yasa mu ba zai gaya mana ba waɗannan ne ake tarbiyya waɗannan su ne za mu zauna su wulaƙanta mu saboda sun mai da malamai 'yan iska kana ji in da shi da gwamnan kaduna suka yarjejeniya haka zai mai idan ciyaman na local government din sabon gari ko zariya suka yarjejeniya kana jin haka zai yi saboda haka mu sake sauraron su a nan darul hadisi to wulakanci ne mu kuma darul hadisi ranar da muka yi lacca ka je ka samu kasar din mun faɗa wannan makarantar ba ta gwamnati ba ce ba ta wata kungiya ba ce ba ta wata ɗariƙa ba ce duk duniya ba wanda ya gina mana makaranta ni kaɗai na gina makaranta don haka babu wani wanda zai zo ya ce saboda shi ne wani babu duk wanda zai zo wurin nan zai zo a matsayin shi na musulmi ne to kawai ka zo sake ka zo a matsayin aiki ka ka zo saboda haka yanzu su ce kuma wai a yanzu su kuma ba su je su sake sa lokaci yau din da muka sa sai da muka ce musu ta yi mana ta yi musu ɗalibai ne muke da su na secondary school gaba ɗaya aka ɗage karatunsu wannan damages din muka ce idan suna so za a sake zama da su za a yi zama da su amma sai sun biya ne capitalism ba ba ba, WHO suke wa aiki ba WHO su ne mata aiki fi bin ne suna aiki dai on a capital system so mu ne man za a amfani da musulunci a mai da muwawa a ce muna tarbiyya